Oui. et l'économie maintenant, mm. et voir les intérêts américains. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya yau alhamis bakwai ga watan nuwambar shekarar 2024 mahmud lado ne tare da muhammad hafiz baballe muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe 8 da rabi kenan agogon ghana Kwa Najeriya masana na ci gaba da yin tsokaci musamman kan yadda hudda tsaro za ta kasance tsakanin Amurka da kasashen Afirka musamman ma Najeriya wato da zababbiyar gwamnatin Donald Trump. fuskar tsaro ana sa ran a za a iya samun a cinikin makamai a domin su ita amurka tana cikin kasashe na duniya masu sai da makamai ko da shi trump yana kyamata 'yan afirka ta yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku idan muka buɗe layukanmu shin wace irin hulɗa kuke fatan ganin ta ci gaba da gudana tsakanin ƙasashen afirka da gwamnatin zababben shugaban amurka donald trump idan ya kama aiki lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta sai an saka alamar tari wato plus sai a jero lambar muna kuma tafa da shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azu ke gabatarwa shirin ya duba matakan da ya kamata a ɗauka wajen yaƙi da kwararar hamada ta ma bar mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum shugaban amurka joe biden wanda da daddan abokin hamayyar zababben shugaban kasa donald trump ne ya bayyana a yau cewa zaben trump a wannan makon don yin wa'adin mulki na biyu ba a jera ba a fadar white house an yi shi ne ba tare da magudi ba kuma za a mika mulki cikin kwanciyar hankali a ranar ashirin ga watan janairu mai zuwa Biden da yake magana da hadumansa na fadar White House da dama a Rose Garden ya ce ya amince cewa Trump ya kayar da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris. Muradun mutane a koyaushe yana yin nasara, in ji Biden. Kamar yadda na sha faɗa ba za ku iya son ƙasarku ba kawai a lokacin da kuka yi nasara, kuma ba za ku iya ƙaunar makwabcinku ba kawai lokacin da ka yarda da shi. Amma Biden wani jigo ne a siyasar jam'iyyar Democrat na tsawon shekaru hamsin. ya koka da abin da ya faru da mataimakiyar shugaban kasa da ya zaba don yin takara tare da ita a 2020 don ta gaje shi ya yaba da tsarin yakin neman zabanta a matsayin abin koyi kuma ya ce ya bata dukkan goyon baya da ya kamata. shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya kori ministan kudinsa a jiya laraba saboda takaddama kan kasafin kuɗi lamarin da ya rusa raunar gwamnatin haɗin gwiwa ta jam'iyyu uku wanda hakan ya sa 'yan adawa suka shiga kiran da a gudanar da zaben gaggawa Scholz ya kori ministan kuɗi kuma shugaban jam'iyyar fdp christian lindar biyu bayan wata doguwar tattaunawa mai cike da takaddama wadda aka yi da nufin daidaita gibi a kasafin kuɗin ƙasar. lidna ɗan jam'iyyarsu da jam'iyyarsa sun yi watsi da ƙarin haraji da kuma neman a rage shirye-shiryen zamantakewa ra'ayin da sauran mambobin ƙawancen biyu suka yi watsi da shi jam'iyyar fdp wani ɓangare ne na ƙawancen gwamnati tare da jam'iyyar spd ta charles da jam'iyyar green party waɗanda aka haɗe bayan zaɓuɓɓukan 2021 al'amarin da ya sa charles na ya jagoranci gwamnati marar rinjaye tare da Green Party. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yaduwar cutar riken dabbari ta ɗan ragu a fadin Afirka, to amma fa har yanzu annobar ba ta kau ba, a cewar hukumar sa ido ta kungiyar tarayyar Afirka yau din nan Alhamis. kasashe goma sha biyar a fadin afirka sun samu mutum dubu sha da ɗari hudu da hamsin da uku da suka kamu da cutar cikin makonni hudu da suka gabata idan aka kwatanta da waɗanda suka kamu wajen dubu sha da ɗari takwas da biyu da suka kamu makonni hudu kafin su kamar yadda cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta afirka ta faɗa a yayin wani taron manema labarai ta intanet amma shugaban hukumar cdc ta afirka jan kaseya ya yi gargaɗin cewa har yanzu annobar ba ta kare ba shugabannin china da taiwan sun taya donald trump murnar lashe zaben shugaban ƙasa da ya yi duk da karuwar rashin tabbas kan yadda wa'adin mulkinsa na biyu zai yi tasiri a sassan mashigin taiwan shugaban china shi jinping ya buƙaci china da amurka su samu hanya mai kyau don yin aiki tare a sabon zamani don amfanar ƙasashen biyu da kuma duniya baki ɗaya ya yi fatan ɓangarorin biyu za su kiyaye ƙa'idojin mutunta juna da zaman lafiya tare da haɗin gwiwa da yadda za a samu nasarori ƙarfafa tattaunawa da tuntuɓar juna yadda ya kamata da cimma maslaha kan bambance-bambance da kuma faɗaɗa haɗin gwiwa don cin moriyar juna a cewar wata sanarwa da kamfanin dillancin labarai na shinuwa na ƙasar china ya karanta a ranar alhamis gwamnatin birtaniya ta faɗa a yau alhamis cewa ta kakaba takunkuma mafi yawa cikin watanni 18 ga rasha inda ta auna ɗaiɗaikun mutane da ke da hannu a yakin ukraine rukunonin sojin haya a afirka da kuma wani da ya kai harin makami mai bugu ba a Birtaniya. Ma'aikatar harkokin wajen Birtaniya ta ce ta kagaba takunkumai ga kamfanoni da ɗaiɗaikun mutane hamsin da shida da nufin dakile ƙoƙarin yakin shugaban Rasha Vladimir Putin da kuma munanan ayyukan Rasha a duniya. Daga cikinsu akwai kamfanoni goma da ke cana da aka ce suna samar da injina da kayayyaki ga rundunar sojin Rasha. Ƙarshen labaran duniyar kenan. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To biyo bayan kammala zaben Amurka da nasarar da jam'iyyar Republican ta samu akan abokiyar hamayyata ta Democrat. Kwararru a fannin tsaro a Najeriya na ci gaba da tsokaci kan makomar alaƙar tsaro tsakanin Najeriya da Amurkar. Daga Abuja ga Hassan Mai na kai da ƙarin bayani. Alaka tsakanin Najeriya da Amurka ya samo ne tun a shekarar 1960 bayan da Najeriya ta sami 'yancin kai duk da jiran juyin mulki da sojoji suka yi ta yi a Najeriya da kuma ya bata ran Amurka. Amma wannan bai wani tasirin a zo a gani ba a hulɗar diflomasiyar ƙasashen biyu. wannan kyakkyawar alaka da ta ɗore har zuwa wannan lokaci inda gwamnatin democrat karkashin jagorancin mr joe biden ta yi ta tallafawa najeriya a fannoni daban-daban musamman a fannin tsaro alal misali baya ga ɗumbin sojojin najeriya da halin yanzu suke can amurka suna samun horo amurka ta wa najeriya nau'o'in jiragen yaƙi daban-daban a farkon wannan shekara dai amurka ta saidawa najeriya jiragen yaƙi ƙilar ah-1z viper guda goma sha biyu akan kuɗi dala biliyan ɗaya baya ga ƙarin wasu jiragen yaƙi guda hamsin da najeriya ke dakon amsa daga amurkan da yake yanzu amurka ta zaɓi sabon shugaban ƙasa ko menene zai kasance makomar alakar tsaro tsakanin kasashen biyu karkashin jagorancin sabon shugaban kasa farfesa kamilu sani fage kwararre ne akan alakar kasa da kasa ta fuskar tsaro ana sa ran a za a iya samun a cinikin makamai a domin su ita amerika tana cikin kasashe na duniya masu sai da makamai ko da shi trump yana kyamata 'yan afirka a zai iya mai da hankali wajen sai da makamai saboda tasirin da kamfanoni masu sai da mukamai suke da shi a siyasa afirka win kwamanda musa isa salman masanin tsaro ne da ya karatun aikin soji a amurka ita amurka a kowane lokaci kuma kowane ne shugabanta akwai abin da suke ce ma national interest wato america first duk wani abin da za a yi ko kuma wani samun kamar a ce a zaman lafiya ko wani rashin zaman lafiya wannan su kawai za su duba menene wato interest ɗin america a ciki america ita kanta a matsayin ƙasa da kuma 'yan america waɗanda ke musamman kamar masu sai da makamai da sauransu amma idan tarihi za a duba sai a ga cewa tunda da shi Donald Trump ya taɓa yin shugaban ƙasa tarihi ya nuna cewa shi Donald Trump a madadin ya ruruta rikice-rikice a duniya kamar da aka san yawancin shugabannin Amurka ke yi shi yakan duk da cewa za ka ga kaman yana da abin da ake ce ma hawkish wato yana da alaman zafi amma duk da haka za ga cewa wa'annan wa'anda aka sani a da Amerika na fada da su ya ja su kusa da jika amma ga kwararren jami'in diflomasiyya ambasada suleiman dahiru na ganin akwai bukatar dan jira kaɗan domin ganin kamulu da yan sabuwar gwamnati donald trump tun lokacin da ya na farko bai damu da kasashen afirka ba eh abin da zan faɗa kawai shine mu mu ga kamun yin shi hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma ga shirin yanayi da muhalli. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi da muhalli shiri ne da ke taɓo muhimman batutuwa da suka shafi al'amuran sauyin yanayi, dumamar yanayi da matakan masu ruwa da tsaki suke ɗauka don shawo kan matsalolin sauyin yanayin. A cikin shirin na wannan mako, za a saurari ci gaban tattaunawa a kan kokarin da hukumar Great Green World da kungiyar Akrisal suke yi a Najeriya da kuma kanan dabon Najeriya don kare kwararowar hamada. sai kuma batun babban taron kasashen duniya kan sauyin yanayi da bana kasar azerbaijan ta kasance mai masaukin baki wanda zai kankama a ranar 11 ga wannan wata na nuwamba mai ci Suna na aisha mu'azu a shirin da ya gabata shugaban kungiyar akrisal a jihar kano ya bayyana takaicin rashin kula da bishiyoyin yan bawa gandari mafi girma a afirka da aka shuka don kare kwararowar hamada a nahiyar a wannan mako dr dahir muhammad hashim ya ce sun ɗaura ɗan ba kan yunkurin shawo kan wannan matsalar ko me yake nufi da hakan mun zauna da shugabanni na al'umma a wannan waje da shi kan shi kantoma na wajen da daga tai da limamai da masu unguwanni da kuma al'ummar gari mun tattauna da su akan irin matsalolin da suka faru sun mana korafi akan rashin masu kula da shi wato su ma'aikata na gandun daji da makamantansu mun kuma yi iyayen mu a bisa sahalewar mai girma gwamna Mu ga cewa mun farfaɗo da wannan waje sanda muka je bishiyoyi dubu talatin da bakwai da ɗari uku da arba'in da shida babu su a wajejen kwata-kwata ma su babu alamar su ma sun ɓace kamar ma ba a taɓa da sa'a ba an sare su ba sa nan duka kuma sare wannan wadda ake yi duka ba ma yanda za a yi ta toko sannan bishiyoyi dubu ɗari da goma sha biyar da ɗari bakwai da sha bakwai su kuma sun zama abin da ake cewa damage irin an sare su ba da ya kamata ba yau alal misali kan iya sarewa sai ta dinga yi kamar lanho ta fito da ruki biyar shida amma ba za su iya girma ba saboda competing na nutrients nan, mun yi identifying bishiya dubu talatin da ɗaya ce kaɗai take a wannan shelter belt ɗin wadda take za ka ce lafiyar ta kalau kuma duba da yanayin da ake tafiya a cikin 'yan ƙananan shekaru za ka je ka tadda bayan. Za haka ne wannan matakai kenan ka ɗauka bayan abu na farko da muka yi yau in ka je yan bawa shelter ba za ka tadda sama da bishiya dubu ɗari biyu bisa wannan shiri mun tabbatar cewa gabaki ɗaya bishiyoyin da aka cire su mun mai da su ko mun ma ƙara wasu a kai wannan abun farin ciki ne. Shi kuma babban daraktan hukumar da ke yaƙi da kwararowar hamada a Najeriya Greg Greenwald, Dr. Salim Muhammad Abubakar ya ja hankalin al'ummomi da ke zaune a wuraren da suke dasa itatuwa cewa su ne za su amfana da itatuwan da hukumar take dasawa. gas ana kiransa clean energy ba wani illa da yake sawa a cikin yanayi ba za ka kunna shi ya yi maka wani ta'adi ba misali kamar na iskan da zaka shaka baya gurbata shi baya fidda hayakin da zai damu jama'a to abinda ake so a nan shine in baka iya samun gas da zaka dafa abinci misali tunda dai duka karfin jama'a ba ɗaya bane wani ba zai iya samun gas din ba akwai hanyoyi da ake kirkirowa masu sauki akwai kamar wannan woodlot da na gaya maka ɗazu shi wannan woodlot za a iya a yi gawayi a wajen ma zan ka shuka itacen ka zaka iya ka samu a yi gawayi har da zaka saida ma jama'a ma kuma in aka yi na gawayin za ga shi ma ba wani hayakin yake fidda wanda zai ma mutane illa ba ne. wancan aiki na kafa wannan shinge tsawon waɗannan jihohin yaya aikin yake ana da mutane ne waɗanda suke zuba ido suna tabbatar da cewa abubuwan suna tafiya daidai ko kuma an bar ruwan damuna kawai ya rika kula da wannan. Eh to abin da ake in ba bibiya ai kuma ai aikin banza kenan an yi shuka idan makwarwa in aka yi shuka abin da ya kamata dama za a bi kuma barazana da muke samu ma yanzu shine jama'a suna bi suna sassace mana wannan shingen tunda masu gadi sun yi mana kaɗan muna da wanda suke aikin mu masu yi mana aikin gadi sun yi kaɗan dan yanzu za ga an yi shinge kilomita goma sha biyar yadda su ma'aikatan za su bi suna dudduba shingen sai zama na kafin su je wani waje su dawo kila sai su tadda wani waje an kunce an sace kayan abin nan nan muna samun irin wannan barazana waɗansu za su je famfon da muka yi na bohol za su je su tone su sace su fidda kayayyakin cikin bohol din waɗansu tankin ma za su cire na ruwan so yanzu abin da muke kai shine muna so mu sake ilmantar da jama'a kan cewa wannan fa nasu ne fa su ake ma kuma mutane muna so mu tattara yanzu mu yi cluster cluster wato group group na garuruwa kanana kananan garuruwa da suke kusa muna so mu tara su mu yi musu lambuna na kayan miya ne da kayan su mangoro misali da su lemu da sauransu waɗanda za su iya yi suna saidawa za mu iya kuma mu nuna musu yadda ya kamata ana yin na wannan woodlot din za a yi kamar shinge ne da za a tattara a shushuka itatuwa kala-kala waɗanda za a cire a ciki ana dafa abincin da shi ba wai sai an tafi an ga wani ice a daji a je a sare shi ba kawai duk waɗannan abubuwa tunda na hau wannan kujera a cikin 'yan kwanaki sittin da suka wuce muke ta muhawara da ma'aikata. nasa bangaren kuma Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilaberi a jamhuriyar Nijar ya ce akwai bukatar da ke akwai ga Nijar ta jajirce akan tabbatar da bukatun da za ta gabatar a babban zauren taron kasashen duniya kan sauyin yanayi wato COP. Kasancewar yin haka ne kawai zai bada dama a fahimci irin gudunmawar da ya dace a bata. Abun da ya shahi Nijar a gaskiya eh, kowane lokaci ana cewa niyoyi da kuma taimako na ƙasanmu an gabatar da shi to amma dai eh, abin da ya kamata a duba shi ne kaman menene ake samu nan da ta hiyar da wannan tunda a bisa kan wannan ne ake ba ƙasa abin da za ta hiyar da aikin da zai sa a cimma wannan guri na alƙalwulla da aka yi wannan yana cikin matsalolin da muke da a kasashen a cikin kuma eh, wa'ansu matsalolin wanda za iya sa wanda har yau dai gashi dai mun san da akwai gidauniya gidauniya da akwai kuma abin da aka samu da akwai abin da aka ba kasashe amma har yanzu babu wani abin da za a zo a ce gashi a zo a gani cikin yanda ake tafiyar da ayyukan yaƙi da canjin yanayi alhali kuma alƙalin madewa suna gwada cewa an samu wani abu kuma ana badawa wannan gidauniyoyi duka suna badawa kuma ana amfani da su to amma me aka yi a zahiri shine wannan dole mu ci gaba da tambaya a cikin wa'innan abubuwa da akwai wanda kullum ya kamata a sani cewa a lokacin da aka ce ga irin abin da za a yi amma kuɗin da aka samu sai a rasa ina aka sasu a cikin wannan sai a gani cewa da akwai wa'ansu matsaloli wanda yake su ne suke hana ruwa gudu wanda inda za a san abin da aka samu daga cikin gida ne abin da aka samu daga waje ne abin da aka samu daga kasashe ne na duniya taron kasashe ko kuma daga wata kasa ce abin da ake ce ma bilateral ko kuma multilateral fund daga inda ake samun su sosai gani duka wannan abun eh, Mai sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai a tara da mu zuwa makon gobe domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dr. Salim Muhammad Abubakar da Dr. Dahir Muhammad Hashim sai Farfesa Abubakar Mamanzo da ɗaukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Mahmud Ibrahim Kwari da Nasiru Adamu El Hikaya. Sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham. ni aisha mu'azu nake cewa mutara ashiri na gaba tun madalla gaida aisha ma'azu yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin wace irin hulɗa kuke fatan ganin ta ci gaba da samuwa tsakanin ƙasashen afirka da gwamnatin zababben shugaban amurka donald trump idan ya kama aiki kada ku manta lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida 0800 to mun samu kira daga jihar kebbi wane ne a kan layi na kebbi kana tare da mu hello na kebbi kana jin mu to na ta ganin kamar akwai tangarda a layin na kebbi lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili wane ne akan layi? to ga dukkan alamu ko akwai yar tangarda ta na'ura to yawa wane ne akan layi? kuna tare da ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya kimba niger Neja. to muna jin kamal ibrahim hakikanin gaskiya game da alfanu game da ainihin cin zaben da Trump ya yi a kasashen mu na Afirka. To a lokacin da ake zaune lafiya ma ya aka kare ballatana kuma ga halin da aka tsinci kai a ciki. Amma ni shawara ɗaya nake ba ga su shugabanninmu na Afirka ya kasance su zamanto tsintsiya ki ɗaya su haɗa kawunan su su sa kishin su na Afirka shi kaɗai ne sai ga shugabanninmu na Afirka. to la mun gode na mala ibrahim na jihar naija bar mu je jihar bauchi wane ne kan layi sunana ayuba garba imam daga kashin madaki a jihar bauchi yau to muna jin kamala ayuba to lallai ni ma shawari na ga shugabannin mu na afirka su ne su haɗa kansu waje ɗaya su taimaki afirka sannan kuma wannan shugaban ƙasa na amerika idan suka haɗa kai shine zai ba su dama shi ma ya taimaki ƙasar afirka yanzu duniya ta riga da ta canza haɗin kai ake bukata idan aka samu haɗin kai lallai shine zai kawo mana ci gaba mai ma'ana na gode mai magana ayuba garba imam kadin madaki a jihar bauchi mune da godiya malam ayuba bari mu je jihar kaduna wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah malam ba abu lalo barka da dare yau barka dai Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Barka da Alhaji Musa. To alhamdulillah ne maka fata alkhairi. To gaskiya al'amari idan muka ɗauki wannan batu na maudu'i yau maudu'i ne mai matuƙar muhimmanci. Mu ba ta muke tsakaninmu da wannan shugaban ƙasa na Amerika Donald Trump. Ya kamata gaskiya al'amari shugabannin Afirka su haɗa kai zai same shi a tabbatar da abubuwan da ya kamata irin yaƙe-yaƙen da ake a Amerika a Afirka da sauran waɗannan matsalar tsaro abin da ya shafi Najeriya irin Nijar da sauran Chad da Kamaru da sauran su to idan aka yi hakan Allah da za a samu ci gaba kuma ya kamata a ce maganar da yake magana akan cin baƙaƙe ya ce a ce canza shawarar shi domin a samu ci gaba domin baƙaƙe fa su ne duniya ne maka fatan alkhairi Allah ka iyawa da iyawarsa Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya a gobe. To muna godiya Alhaji Musa bari mu tsallaka zuwa jihar Bauchi wani ne kan layi. a ah, yalwaji yakubu nasara to muna jin ka alhaji na farko yana muna wa donald trump yana muna wa donald trump da ya ci zabe hmm. kuma yana masa fata alheri amma yana bukata da allah ya sasanta rikicin isra'ila da da palestiniya da suke fama da shi saboda rayuka da yake kashewa Allah ya cika alkawari kamar yadda ya alkawari da farko a lokacin neman yakin sa. Na gode. Sunana Elijah Kuna Sara yanzu mu ne da godiya alhaji yakubu bari mu tsallaka jihar adamawa wane ne a kan layi na adamawa kana tare da mu salamu alaikum wa alaikum salam sai dai kuna tare da isa lambayin to muna jin kamar kama sani a ko ba igiya garamar hukumar sun da ke jihar adamawa tarayyar najeriya sai muna jin kamar isa to da gaskiya yadda aka yi zaben amurka nan lafiya lau ana fatan sauran gwamnoni duka haɗa kai afirka a samu zaman lafiya to madalla muna eh. Allah sa idasar alkawarin rufan da ya ɗauka wajen amurka lafiya lau to muna godiya malam isa muna jihar ta adamawa har yanzu dai wani ne akan layi assalamu alaikum amin wa alaikum salam kana tare da ibrahim santana a runde da ke jimeta yola adamawa tarayyar najeriya to muna jin kamar ibrahim santana a lalle hakika mun yi farin ciki da wannan zaɓe da ya faru a ƙasa mai albarka ta amerika wanda yake ya kamata afirka musu koyi da irin wannan siyasa wanda yake ba kashe-kashe ba zage-zage ba satar akwati ba kuma zuwa kotu kowanne ya yi mu baya da wannan abu da ya faru to muna fata kasashenmu na afirka da muke koyi da su ya kasance an ɗau darasi akan wannan al'amari Allah ya ba mu sa'a a tashi lafiya godiya nake. Mu ne da godiya ah, Malam Ibrahim Santana bari mu tsallaka makocin Najeriya jamhuriyar Nijar wani ne akan layi ah, da magaram. Ibrahim Yusuf ne daga Dama garam. To muna jin kamar Ibrahim. Yawa ina muku fatan alheri. na farko kuma eh, na biyu akan zancen zaɓe da aka yi a amurka mm. wannan ya kamata al'ummominmu da shugabanninmu mu sha hawa makanmu ruwa da shiga cikin tetayen mu cewar kowane ɗan ƙasa shi zai kishin ƙasar shi zaɓe da aka yi amurka ya kusanta mu mu da muke nesa mu muke yin ɓaɓatu muke faɗa-faɗi su 'yan ƙasa suka ce ga abin da suke so kenan abin da ɗan ƙasa yake so da shi ake aiki 'yan ƙasa mu da muke tsammanin mu da muke nesa kamar kamala harris ita za ta ci zaɓe kun ga sun kwatanta mu yan kasa su su ga wanda suke so kuma an yi zaɓe an kare lafiya wannan ya kamata ya zama izina a gare mu cewar duk abin da ɗan ƙasa zai mai da hankalin shi a wajen ƙasar shi su suka zaɓi shugabansu muna musu fatan alheri mu ma kuma Allah sa mu yi koyi da irin wannan kishi nasu to mun gode uh, Malam Ibrahim bar mu sake koma jihar Bauchi wane ne akan layi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa muna jin magana da abdullahi daga jihar bauchi to muna jin kamar abdullahi yawa ni dai ina muku fatan alkhairi a wannan lokaci saboda na daɗe ina tattawa amma ban same ku ba to muna godiya yau gashi ka sami mu menene ra'ayinka dangane da abin da ake tattauna kai yawa ra'ayina akan siyasar amurka gaskiya hmm. muna jan hankali ga shugabanninmu na afirka hmm. musamman ma najeriya kata kasance 'yar an shata akan cewa zuba ido akan dukkanin abubuwan da yake faruwa a kasashen duniya kuma su shiru da bakin su ba tare da sun baki a cewa sun fitar da kisa a wuta ba. to malala mun gode a malam abdullahi a jihar bauchi bari mu tsallaka jihar naija wane ne a kan layi na naija kana tare da mu kamar layin nasa ya tsinke to muna godiya ga daukacin waɗanda suka kira da ma waɗanda suka yi yunkurin kiranmu amma abin ya citura sai kuma gobe idan allah kanmu za mu sake buɗe layukanmu har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo a nan washington din na cewa karfe hudu ne na yamma saura minti uku ga labaran duniya a takaici Shugaban Amurka Joe Biden wanda da daddan abokin hamayyar zababben shugaban ƙasa Donald Trump ne ya bayyana a yau Alhamis cewa zaben Trump a wannan makon don yin wa'adin mulki na biyu ba a jere ba a fadar White House an yi shi ne ba tare da magudi ba kuma za a mika mulki cikin kwanciyar hankali a ranar 20 ga watan Janairu mai zuwa. Biden da yake magana da hadimansa na fadar White House da dama a Rose Garden ya ce ya amince cewa Trump ya kayar da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris. shugaban gwamnatin jamus a jamus olaf scholz ya kori ministan kudinsa a jiya laraba saboda takaddama kan kasafin kuɗi lamarin da ya rusa raunar gwamnatin haɗin gwiwa ta jam'iyyu uku wanda hakan ya sa 'yan adawa suka shiga kiran da gudanar da zaben gaggawa yaduwar cutar dabbiri ta ɗan rago a faɗin afirka to amma fa har yanzu annobar ba ta kau ba a cewar hukumar sa ido ta kungiyar tarayyar afirka a yau alhamis din nan kasashe goma sha biyar a fadin afirka sun samu mutum dubu sha ɗaya da ɗari hudu da hamsin da uku da suka kamu da cutar cikin makonni hudu da suka gabata idan aka kwatanta da waɗanda suka kamu wajen dubu sha biyu da ɗari takwas da biyu da suka kamu makonni hudu kafin su kamar yadda cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta afirka ta faɗa a yayin wani taron manema labarai ta intanet amma shugaban hukumar cdc ta afirka jan kaseya ya yi gargaɗin cewa har yanzu annobar bata kare ba to madalla a gaida kai Muhammad Hafiz Baballe bari mu amfani da wannan dama mu yi lale marhabin ga wakilinmu ta yankin Turai wato Ramatu Garba Baba wacce yanzu haka tana cikin ɗakin watsa labaran mu ta kawo mana ziyara tun daga ƙasar Jamus. masaro duka-duka abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya mu da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe 5 kenan na safe agogon ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin kada manta za a yi wato a saurari wannan shirin a shafukanmu na intanet da kuma shafukan sada zumunta yanzu amadadin muhammad habis baballe da julie ladies gresham da kuma injiniyan mu dan da ita kanta ramatun da take cikin ɗakin watsa labaran namu ni mahmud lalo nake cewa a kwana lafiya